karye biyar da rabi ɗakin magana na studio kalangu labarin sashen hausa daga bakin hawa usman ga kanun labaru Kunno ne wannan jakan suna baya a furucin musa can gari kan gwagwarmayar da ke jiransu bayan sakin talala da kotu ta yanke musu na watanni uku Za ku ji yadda shirye-shiryen zaben shugaban ƙasa ke wakana a ƙasar Mali duk da cece can da suka ma kundin zaben katoto. Sai kuma rahoton namu na musamman wanda zai karkata kan shirye-shiryen zaben shugaban ƙasar Malin inda jakadan ƙasar a Niger ya mana tsokaci kan karɓar takardun zaɓe. Masu sauran barkanmu da sake saduwa a yanzu a biyanmu domin jin labarin dalla-dalla. Bayan hukuncin watanni uku na sakin talala da kotu ta yanke ma shugabannin kungiyoyin farar fula guda uku, a jiya sun halarci gidajen nasu tsakiyar dare Musa Cangari makatakar da Alternative Espace Citoyen wanda aka tsare a gidan kurkuku na Wallam jihar Talabiri tsawon watanni hudu. A yau da sahe ya shaida ma 'yan jarida cewar kokowa yanzu ne take mu saurare shi a cikin firar shi da Habibu Garba. Wannan zama gidan kaso da muka yi lalle abu ne wanda ya zo ya nuna lalle a Nijar ba a bin gaskiya. To wannan zalunci insha Allah za mu ci gaba da kokowa akan shi. Cikin ra'ayin mu babu abin da ya sake illa mun huto da niyyar mu ci gaba da wannan kokowa har dai mu samu biyan bukata. zuwa ga talakawa wanda suke wahala kokuwan nan bata sharuwa ba insha Allah za a ci gaba da wannan kokuwa don saboda a samu wannan doka ta kasafin kudi a sake kuma akwai abubuwa da dama da muke so a cikin Nijar kinan su sake wannan kokuwan da muke yi da saboda gaba ne a tabbatar da 'yanci na 'yan kasa da a dama tare da su kuma in za a yi kasafin kudi a yi shi yanda zai zama to kasafin kuɗi mai dorewa wanda zai kumshi bukatun jama'a Wasu kungiyoyin kasashen waje sun soma bayyana ra'ayoyinsu bayan sakin talala da hukumomin kasar Nijar suka ma 'yan kungiyoyin furallan fulla guda uku wanda suka hada da Musa Cangari, Al-Idrisa da Nuhu Arzika wanda a cewar wakilin Amnesty International tsarewar da aka musu bata dace ba ta kuma kara da cewa ya kamata hukumomin kasar Niger su daina take hakkin ɗan adam su ba al'umma damar yin zanga-zanga idan an taka su sannan kuma gwamnati idan ya musu ba daidai ba ya kamata a ba su 'yancin su fito su nuna bacin ransu. Gidan rediyo da talbijin na fere ya so mu gabatar da shirye-shiryen nashi a yau da sahi. bayan zuba wani kashin kudaden lanhon da suka yi sanadiyar rufe gidan rediyon a satin da ya wuce a halin yanzu dai gidan rediyo da talabijin na kanar turwa da niger venticat suna nan garkame dalilin rashin biyan kudin lanhon ofishin ministan cikin ƙasa da na ta wato da tawagar da ke kula da al'amuran zaɓe a ƙasar mali sun tabbatar da cewa kundin zaɓe ɗaya ne tak aka yi aiki da shi sun yi wannan furcin ne a jiya a gaban wakilan jam'iyyun siyasa a halin yanzu dai an soma kai mutanen da za su kula da al'amuran zaɓe da kuma kayayyakin da suka dace general uh, siyaka sangare kusa al'amuran zaɓe a ƙasar mali ya yi bayani a cikin fassarar gungun muhammad ya dantani girgam guda ke akwai shi kuma wannan girgam da shi ne aka yi amfani aka buga takardun zaɓe jerin sunayen masu zaɓe da aka laƙa a yanzu haka a cikin kwamin kwamin mukamin cikin garuruwa kuma za a laƙa su ga rumfunan zaɓe ranar Asabar. Kuma wannan girgam ya ba da damar buga jerin sunaye inda kowane ne mai zaɓe zai mallaka tahin hannunsa wanda kuma za a ajiye ranar Lahadi a kowace rumfar zaɓe. Kanan akwai lumkin wannan jerin sunaye an aza shi bisa layin wasiƙa SMS. Yau kimanin sati uku ke ga da kowa ke leƙa jerin sunayen ta hanyar shafin wasiƙar SMS inda muka diddige fiye da mutum dubu ɗari biyar da suka leƙa nan da kaɗan za mu cimma miliyan guda kuma har yanzu ba wanda ya yi ƙorafi akan wannan girgam wannan girgam ɗin guda shi ne aka baiwa ajetik domin sanya shi layin yanar gizo Mu dakata dai a kasar Mali inda jam'iyyar siyasa mai hamayya da gwamnati URD ta bijire ma taron da yawa kana ajiye tsakanin gwamnati da jam'iyyun siyasa dangance da kundin zaɓe na ƙasar ta Mali. A cewar shugaban kwamiti na farfagandin Sumaila Sise, wannan taron na da muhimmanci kwarai da gaske kuma ya kamata gwamnati ya yi ruwa ya yi tsaki don tabbatar da sahihancin zaɓe da zai wakana a ranar 29 ga wannan watan. Gungu Muhammad Dantani ya fassara mana tsokacin da Tiebile Diame daraktan kamfanin na Sumela Sisi Ganin kamarin abin da aka bankaɗo a game da kundin zaɓe na kurakurai, mun buƙaci gudanar da babban taro na masu ruwa da tsaki tare da firaminista. Sai dai firaminista bai ba mu amsa ba a game da wannan zance mai matuƙar mahimmanci na tabbatar da adalci a cikin zaɓe. Muna shirin amsa firaminista. Muna fatan amsa da gaggawa saboda lokaci yana tafiya. Ya dace mu gane wa juna tsakaninmu da gwamnati domin sanin yadda zaben zai gudana 29 ga watan shiye. Za mu tafi zaben shugaban ƙasa na 29 ga watan shiye ta hanyar kundin zaɓe amintacce. Muna bugun gaba da wannan gwamnati tamu masu dattako. Fassarar mu tare Muhammadu kenan muka saurara. Matasa 20 ne masu hazaƙa da suka huto daga sassa daban-daban na ƙasashen duniya ke gudanar da wata ziyarar aiki a ƙasar Amurka. A cikin tsarin nan na ɓangaren bunƙasa al'amuran ci gaba na gwamnatin ƙasar Amurka. Maudu'in taron shine rigakafi da yaƙi da ta'addanci. Kaka Tuda na ɗaya daga cikin matasan ya yi ma abokin aikin namu Asmanu Shina ƙarin bayani. program ne na kasan amerika wanda kowace shekara suna dauka wasu mutane kamar samari da 'yan university da irin dai wanda suna kawo gudunmuwarsu a cikin kasarsu da karfafa demokrasiya da zamantaka da komi da komi don mun zo gashi nan kuma wannan program bana abin da za mu yi magana shine abin ake ce ma prevention na extremism yana kasan kasashen muna fama da matsalolin security matsalolin tsaro sosai a saman shi ne za mu tattauna mun halarci wasu fondation fondation diya wanda suke yaƙi da wannan abun extremism violent shaguna da dama ne aka rihe a babbar kasuwar agadas dalilin rashin biyan kudaden lanhu abokin aikin namu karim anise ya shirya mana rahoto akai ga fassarar mungu muhammad dantinin Har zuwa ranar yau shaguna da dama ke rufe a dalilin rishin biyan lanho duk da ma'amular sasantawar da ma'aikatar karɓar lanho ta girka da 'yan kasuwar kamar yadda shugaban 'yan kasuwa na Agadas Ambali Umaru ya kanta. An yi magana suka nuna mumu a zuba wani kaso daga ciki an zuba za a gani ƙarshen shekara a gyara biyan amfokin suna da yawa da gaske abin da aka da lindike kenan. To ka gwamnatin tana son kuɗi kuma kai talaka ka babu abin da za yi illa mu je mu roƙe su su dan sassauta a hankali. A faɗar Madam Hashimu Ramatu, shugaban ma'aikatar karɓar lanhon yankin Agades ba wata yarjejeniyar da ma'aikatar karɓar lanho ta girka da 'yan kasuwar wannan rufewar ta biyo ne saboda 'yan kasuwar ba su biya lanho ba. Bana tunanin akwai wani sulhu tsakanin 'yan kasuwa da ofishin karɓar haraji na jiha. Ni iya sani na akwai rashin fahimta. Ana rufe shaguna ne saboda ba su biya kuɗin haraji ba. Da zarar kaga an rufe maka shago kenan akwai wani bashin haraji da zaka biya. Ba a buɗewa sai bayan an biya. Ina za a kai ga wannan halin yaya za a yi a sasanta ɓangaren biyu. 'Yan kwanaki masu zuwa za su bayyana muna kuma da za a cimma. Ruwa sun yi gyara a kwaminikin Ingal a satin da ya gabata. ƙauyuka ɗari da biyar ne za su unhwana da taimakon gaggawa daga wasu ƙungiyoyi da gwamnati ya girka domin kawo agaji ga waɗanda ambaliyar ruwa ta shawa. Mu saurari a Gale Taman, mayar King Ingal a cikin firar shi da Alamin Washar. lissafin wannan banna a take ce magidanta waɗanda wannan banna ya samu su ne mutum dari tara da takwas kuma yawan al'umma da kalkashe waɗannan magidanta su ne mutum dubu biyar da dari hudu da arba'in da takwas kuma bannar da an ka samu a wajen busashe maya kamar tsakanin rakuma da shanu dabba dari shida da talatin da biyar kananan busashe kamar tsakanin tunkiya da akuya dubu biyar da dari takwas da goma sha biyu akwai lissafin dabba kanana dubu biyu da tamanin da hudu shine an ka gama wannan lissafin wasu kana za a samu kananan busashe sun kama dubu shida da dari hudu da talatin da bakwai manyan busashe kuma da shanu dari shida da talatin da biyar wannan abin da ke kawo ta ruwa masu karfi wanda sun ka wuce kima hadari mai karfi sosai iska mai karfi wani sanyi yake kama busashe an kai ruwa da dama an kai ambaliya kasa sai ta kwashe sanyi ita kuma dabba sanyi yi mata wadansu kuma nuwar ambaliya yake tare da su ana ci gaba da gudanar da gasar wasan ƙwallon kafa na ɗaukan kofin ƙasa kup national a bangaren ligi ta daya gs senere ta lallasa jangwarzo da ci hudu da daya olympic ta ci racing fc da ci hudu da babu a wasan kusa da na karshe da za a kara tsakanin as guard national da as nigelec za a yi shi ne a yau da maraice wasan na gaba kuma zai wakana a ranar 26 ga wannan watan insha Allah. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A a kan lamba 101.5 zango FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba 99 zango FM. A Agadez. Ta da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zango FM. Da Radio Sahara. A kan lamba 97 zango FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba 95.1 zango FM. Da Radio Kausen. A kan lamba 94 zango FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zango FM. Studio Kalangu. Sai kuma rahoton namu na musamman wanda zai yi tsokaci kan shirye-shiryen zaɓe na shugaban ƙasar Mali wanda zai wakana a ranar Lahadi mai zuwa. Rarraba takardun zaɓe ga mazauna ƙasar Mali a jamhuriyar Nijar na tafiyar hawainiya. a cewar janar Turai muhammad jakadan ƙasar mali kishi arba'in ne kawai na mazaunan ƙasar mali a ƙasar Nijar da yawan ya ka dubu goma sha ɗaya da ɗari biyu da arba'in da uku ne su karɓi takardun nasu na zaɓe a ranar jiya Ga dai fassarar rahoton nashi daga bakin Mutari Muhammadu. Mun samu kayan gudanar da zaben duka kayan da ya kamata. Mun horar da jami'an zaɓe, mun shirya kayan zaben kuma mun aike da tawaga wacce ta yi rangadi a cikin ƙasa domin rarraba katocin zaɓe a cikin birnin mai. Ni da kaina ne na dubiyan da ake rarraba katocin zaben kuma mun yi rangadi a cikin waɗansu unguwanni domin rarraba katocin. Yanzu muna bisa hanyar ƙarasa girka cibiyoyin zaɓe. Mun samu wakilan jam'iyyun siyasa kuma rumfunan zaɓe talatin ne muka girka a nan yamai muna da rumfa ishirin da ɗaya, tilaberi rumfa ɗaya, ayyaru ɗaya, dosa ɗaya, maraɗi ɗaya, zandar ɗaya. kwanni ɗaya abala ɗaya mangaize muna da rumfa ɗaya Tazalit muna da rumfa ɗaya tabarbare muna da rumfa ɗaya sai kuma intikar muna da rumfa ɗaya sai dai waɗansu yankuna suna fama da rashin tsaro ko waɗanne matakai kuka ɗauka domin gudanar da zaben a cikin tsanaki to kamar yadda aka saba zaben yana gudana ne tare da amincewa da ma taimakon gwamnatin jamhuriyar Nijar ba su taɓa kasawa ba sannan akwai ƙungiyoyi kamar 'yan gudu gudun hijira da duka da duka al'umma domin cewa an yi abin a cikin tsaro. Matsalar da muka samu shine kawai katocin zaɓe a karon farko ne kaɗai aka kawo su. To da yake wannan zaɓen ya zo da gyaran fuska mun ajiye shama'ai goma sha biyar da suke duba katocin su rarrabawa jama'a. Yanzu kashi arba'in cikin ɗari na masu zaɓe sun karɓi katocinsu. Kenan ana iya cewa akwai sauran rina a kaba. Mun ɗauki duka matakan da suka dace na kai kayan zaɓe da wuri domin soma zaɓen ƙarfe takwas na safiya a rufe ƙarfe shida na yamma. Abin da ya so kenan a game da labaran hau Usman Kim Fata Alheri sai a saurari Musa Hassan da labarin zubar